الحجر نعم نحلكو jiya mun tsaya kan fadin Allah ta'ala waje alalakun minal jibali aknanan mala ya ce wahidu hakin kalmar aknan waya ɗayanta shi ne kinno mana Allah ya hore muku a cikin duwatsu da kuke rayuwa da su gidaje na zama da da za ku samarau kanku sai kalmar sarabila kalmar sarabil taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum menene kalmar sarabil ana nufin riguna Allah ya ba ku riguna ma'ana qamis kenan qumus jam'in qamis akwai riguna da Allah ya ba ku za ku sa za su kare ku daga zafin rana ko kuma za su kare ku da zafin rana da sanyi hakan saka riga don a samu kariya daga rana ko tsabar sanyi amma Allah ya ce ta ɗaikumul harra bai ce walbar da ba don ya wadatu kawai da abu guda ɗaya amma ba yana nufa cin cewa riguna ba sa maganin sanyi ba a su suke maganin sanyi ma kuwa خص الحر بالذكر كو خص الحر بالذكر اكتفاء بأحد الضدين عن الآخر wadatuwa da ambaton ɗaya daga cikin kishiyoyin abubuwa ba sai ambaci ɗaya ba ko kuma a lokacin larabawa rigunan da suke amfani da shi suna ba su kariya daga rana shi su suka fi muhimmanci sama da wanda suke ba su kariya daga ainihin wato sanyi shi yasa Allah ce sarabila taqikum al-harra والسرابيل تقيكم بأسكم أم akwai kuma rigunan yaƙi su ma sarabil ake ce da su kenan yanzu muna da fassara guda biyu ta sarabil sarabila riguna normal da suke maganin sanyi da rana akwai kuma sarabila adduruwa rigunan yaƙi ko dai as-sarabil kumus ko kuma sarabil duruwa rigar yaƙi silken yaƙi duka wannan Allah ne muku arziki ya ba ku shi akwai asirbal sirbalun min qatiran kalmar sirbal shi kuma ya hada ga dukkan wato abinda ake sawa ko riga ko mayafi ko wani abin lulluba duk ana ce shi sirbal kenan yanzu mun gane a larabci kalmar sarabil ko dai rigar sanyi sarabil ko rigar da za ta kare ka daga zafi sarabil a rigar yaƙi duruwa ko kuma duk wani abin da asirbal duk abin da mutum zai iya lullubawa ya kare jikinsa da sauransu duka ana ana ana fada sai kalmar dakhalan bainakum yace kullu shay'in lam yasih fa huwa dakhal a larabci duk abin da bai inganta ba ana ce da shi dakhal kai wannan ya zo mana da dakhal ana nufin ya zo mana da labarin da bai tabbata ba labarin da wato bai tabbata ba akan fassara dakhal akan ce dagal akan ce ghish akan ce khiyana duk ma'anar dagal ne addagalu alghishu alkhiyanatu duk ma'anar dagal ne wasu suka ce addagalu ma udkhila fi shay'i ala fasad abinda aka shigar da shi cikin wani abu ya bata shi ko dan a bata wannan abun akan ce dagal kamar yanzu mutum ya zo ya nuna maka farau-farau yana son ka yana tare da kai a zahiri amma kuma a zuciyarsa yana ƙullace da kai ko yana gaba da kai ko yana ƙinka ko yana faɗa da kai shi ma wani ana ce da shi mai dakhal duka fassararsa ne irin to kenan nan sai mu ce addakhalu bi ma'ana alghadaru addakhalu bi ma'ana alghadar yaudara kenan wanda mummunan ɗabi'a ne bai da kyau kuma shine an-naqs tawaya ibn abbas yace kalmar hafada da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambaci kalmar hafada ana nufin wato min waladin rajuli daga dan mutum kamar jika kenan amma da ake nufi waladu waladul walad dan danka shine ake cewa hafada banina wa hafada Allah ya baku yaya ya baku hafada ma'ana ya baku jikoki ka haifi da ya haifi da to sunansa hafada ko sunansu hafada ko kuma ‘ya'yan mata na ɗanka namiji kana da ɗa namiji ya haifi ‘ya'ya mata ana ce da su hafada akwai kalmar alhafidu a larabci alhafidu shine mai yin gaggawa wajen yin hidima da zirga-zirga wanda yake maka hidima yake maka wahalhalu a gida ana ce da shi alhafidu to suka ce an ce jikokinka mata su ne hafada saboda galiban yara mata a gida suna yi wa iyayensu da kakanninsu hidindimu duk inda aka samu ya mace to hidimarta ta gida ta fi na ɗa namiji galiban ita ce wanke-wanke ita ce share-share ita ce taimakon uwarta in ta samu wannan tarbiyyar kenan to shi yasa ake ce da su hafada saboda suna gaggawa yusri'una fi fil khidmati suna yin sauri suna gaggawa wajen yin hidima a ainihin wato harkoki na gida kenan to wannan kenan sai kalmar as-sakar ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه sakaran da Allah ya ce abinda ake nufi shine ma hurrima min samaratiha abinda aka haramta na daga 'ya'yan itace na dabino da kuma 'ya'yan itace na inabi wato a tatsi dabino a mai da shi ya zama abin maye ya zama sakar abinda zai bugar ko kuma a tatsi inabi a matse shi ya zama giya ya zama sakar asir kenan an gane ko shine ake ce shi alhamru to giya kenan to shi shi Allah yake nufi wa min samaratin nakhili wal anami tattakhiduna minhu sakara daga cikin 'ya'yan wato dibino da kuma inabi cikin amfanin da kuke yi har kuna yin giya abinda zai sakar ya bugar da ku kenan sai wa rizqan hasana arrizqul hasan da Allah ya ce wa rizqan hasan ma ahallallah duk abinda Allah ya halatta shine rizqan hasana abinda Allah ya halatta ya halatta na ɗayan itace ƴaƴan dabino zabibi ne da dukkan amfani shine rizqan hasana mana arziki mai kyau ibn uyayna ya ce kamar yadda ya zo daga abi hatim daga sadaka ibn al-huzail an kasa kalmar an kasa ya ce ana nufin wata mace ce hiya mar'atun ismuha kharqa wata mace ce a makka ana ce da ita kharqa kanat idza abramat ghazlaha naqadathu idan ta yi saƙa ta yi saƙa ta yi saƙa sai ta warware sai ta gama wahala a makka take sai ta yi saƙa ta yi saƙa ta yi saƙa ta yi saƙa ta yi saƙa ta gama sai kuma ta zo tana ta warware shi haka kawai to shine Allah ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha kar ku zama irin wato matan nan da za ta zo ta zauna ta zaman wahalar yin saƙa sannan kuma ta zo an kasan ta yi ta warware abin da ta saƙa wannan ai wahala ne kawai mutum ya saƙa taburma haka kawai ya zo yana ta warware shi kawai mutum ya zo ya saƙa bargo ko mayafi duk wannan mayafai da kayan sawa ai duk saƙa su ake yi kafin a samu mashins na zamani inji duk kayan ɗin da kake gani shi ma saƙa shi ake da za ka warware shi a hankali za ga wani zari ne ake shigar da wani wani ne ake shigar da wani wani ake shigar da wani to idan idan idan ta gama wahalar haka kawai sai ta zo ta warware shi shine Allah ya buga misali da ita lokacin da zai saukar da aya din har ku zama irin wannan mata da ake ce da ita kharqa a makka idan ta yi saƙa sai ta zo ta warware abin da ta saƙa wa qala ibn mas'udin al'umma da Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan inna ibrahima kana ummatan ana nufin lalle annabi ibrahim ya zama muallimul khairi shi kadai Allah ya ce al'umma ne shi saboda mai koyar da alheri ne kullum aikin kenan ya koyar da alkhairi shi yasa Allah gaba ɗaya ya ce shi kansa wato al'umma ne mai zaman kanta shi annabi ibrahim ko kuma wato ana iya fassara umma ma'mum ya ummuhun nas mutane suna tarayya da shi liya khudhu minhu alkhaira dan su samu alkhairi tare da shi ko kuma ana koyi da shi ko ana koyi da shi duk umma ne inni ja'iluka lin-nasi imama na sanya kaka zama abun koyi ga mutane ra'isul muwahhidin kenan wa qudwatul muhaqqiqin annabi ibrahim shugaban masu tauhidi abun koyin bayan Allah masu tahqiqi sai kalmar qanit inna ibrahima kana ummatan wato ummatan qanitan kan linnasi kalmar qanit ana nufin almutiya mai da'a kamar yadda ibn mas'ud ya fassara shi mai da'a ko kuma alqanitu alqaimu bi amrillah alqanitu shine mai tsayuwa akan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala باب قوله تعالى آه ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور باب فدن الله تبارك وتعالى daga cikinku ya ku mutane akwai wanda Allah yake barinsa ya tsufa har ya kai arzalil umur kamar ya arzalil umur ya je ya tsufa ya tsufa har ya kai bisa kaskanci na rayuwarsa mutum ya tsufa ya tsufa har ya dawo yaro kwakwalwar ta zama ta yaro ya rinka magana irin na yara ya tsufa ya tsufa ya dawo yana kashi a wando kamar yadda yaro yake kashi a wando saboda tsufansa ya zama baya iya tsaye da fitsari ya zo yana fitsari sai dai a gyara masa mutum ya tsufa ya tsufa har ya wayi gari ya zo yana cin ƙasa akwai daga cikin kuwan da ake bar musu kwanakinsu su daɗe a duniya har su kai irin wannan ardalil umur din wato arda'il umur ardalil umur arda'ihi ko arda'uhu mafi munin wato wato wato yanayi da mutum zai kasance saboda tsufa da shekaru to wannan shekarun ardalil umuri shekara nawa ne wanda mutum yakan kai ya canja wasu suka ce tis'una sana shekara ta casa'in a duniya arzalil umur ne wasu ma malaman suka ce samanuna tamanin to wasu suka ce a'a shekara casa'in da biyar shine arzalil umur ma'ana ka gama amfani sai kaɗan kaɗan ne Allah yake kai su wannan tsawon shekarun kaga suna normal ta duniya kenan ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga duk yanda muke son ta malam muke son duniyar nan muke so mu dade duk inda aka loda maka shekara 90 90 da wani abu 100 ka fara fita daga layin waɗanda amfana da su إنا لله وإنا إليه راجعون استغفر الله يا الله kamar yaya mana rayuwar ɗan adam akwai wasu adadin shekarun da a iyanan ne a ɗan wannan range ɗin a wannan ɗan tsakanin shine zai duk abin da ya kamata ya yi yanzu mai arzalil umurin nan wani masallama ba zai yi ba za a yi a yi a yi sallah ba zai ba wani yake cewa kakansu ya tsufa irin wannan ana wahala da shi baya sallah a yi a yi sallah ba zai ba shekarun sun yi yawa arzalil umur kuma su masu arzalil umurin nan yawanci wahala kurin ake da su a zo ajiye maka tsoho bai mutu ba ya taimaka kashi a jiki matarsa ma ta gaji da shi akwai wanda ba ko asibiti aka kai shi sai dai likitoci su ce ku mai da shi gida kawai ku je ku yi ta haƙuri da shi komi nasa ya ya sauka system ɗin baya yin aiki yadda ya kamata ba wani maganin da za a ba shi kuma a mai da shi ya zama yaro dole muku kashi a wando dole muku fitsari a wando daga cikin arzalil umuri akwai wanda kamar hauka ma suke tsohuwa ce ta tsufa tsufanta in ta tashi ta fita sai an dawo da ita durrar da ta fita ba ta iya dawowa arzalil umur sai ka ji ana ce aje a kamo hajiya aje a dawo da ita wasu kule su ake yi wallahi akwai masu cin ƙasa malam kaga mutum ya tsufa yana yana sa ruwa a ƙasa yana ci arzalil umur to amma malamai suna faɗa galiban waɗanda suka bi Allah sosai suka inganta rayuwarsu lokacin da suke da sauran ƙarfi to Allah baya jarrabansu da irin wannan mummunan tsufan ko dai ya kashe su su mutu kafin su kai wannan shekarun ko kuma suna kaiwa shekarun kuma Allah ya tsare musu komai nasu ya zama normal akwai kaɗan a cikinsu amma duk wanda galiban ya lalata rayuwarsa da shaidanci da yarintarsa da barna da yin abin da bai kamata ba to yin Allah ya jarabe shi da tsawon shekaru to sai ka ga shekarun ba su yi masa kyau ana ji ana gani dole a haƙura a zuba ido a kyale shi so muna roƙon Allah ya kyautata mana yarintar mu kuma ya kyautata mana tsufan mu amma akwai wanda za ga sun kai shekarun ba da yanzu annabi Ibrahim kai shekara 120 ma Allah ya ba shi haihuwa mana annabawa ne akwai daidaiku za ka ji wani ana cewa ai yau hajiya shekarunta 100 da kaza sai ka kuma ba a yi wani abin na a sha ba amma dai akwai matsaloli akwai matsaloli ko maganarsu sai ta ɗauke kawai har kawai sai su daina magana ayi ayi ayi su daina magana kuma ba za su iya bayanin me yake damunsu ba sai wani lokacin kuma sai magana sai ta dawo duk yana cikin alzalil umur to shi yasa ana yin wannan bayani ne don jama'a kowa ya kokari ya amfana da shekarun da yake da kazar-kazar wallahi malam komai yana yin esfiya yana karewa komai yanzu ka lura riga ce za ka saye ta yadi mai kwari mai kyau ka tasawa ka tasawa ka tasawa ka wanke ka saka ka wanke ka saka wata ran dole sai kaga wannan rigar ta tsufa abun hawa ne za ka sayi shi kai ta amfani da shi tsawon shekaru duk yadda kake kulawa da shi dole sai ya saki to haka kai ma gangan jikinka yau shekarar ka nawa injunan jikinka suna aiki duk machines da ubangiji ya maka wataƙila ma ko sabis ɗinsu ba ka yi ko ba ka bane kowane mutum akwai inji a jikinsa yanzu zuciya ku tambayi likitoci su baku labarin zuciya ya take aiki take kullum ko mutum yana bacci ko yana farke tana bugawa dab dab dab dab dab dab wani lokacin ta rinka dab dab dab dab dab dab dab dab akwai problem wani lokacin kuma ce low amma a hakan babu wata rana ta banza da ba za ta yi aiki ba in ta daina aiki to kai ma ka daina aiki gaba ɗayanka wani mashin ne Allah ya sa maka wanda ba a zuba masa fetur ba a masa canjin bakin mai safaya part ɗinsa baya mutuwa a canja wane ne wane ne sai ka zo ka shekara hamsin sittin saba'in tamanin tun da Allah ya yi ka wannan mashin ɗin yana bugawa yana aiki haka nan kalla ai yayi ƙoƙari duk abin da ma na duniya da kake amfani da shi ba ana masa sabis ana maintenance ɗinsa ba yanzu kai watakila ka ma san meye ma zuciyarka take so ka rinka bata me bata so ka rinka nisan komi ci muke Allah ne kawai yake kare mu kuma akwai abubuwan da suna yin illa wa zuciyar dan adam amma waye ma yake bincikawa sai wanda larurar ta kama shi ta danne shi sai likita ya ce to sai dai a hakura da cin kaza da cin kaza da cin kaza shikenan dan ba ka ba za a samu matsala na wasu din tana samun matsala ta zo ta yi weak ta samu rauni ba ta iya aiki sai an kawo wani device sai an kawo wani mashin a farke kirjin mutum nan gurin inda zuciya take a tona a sa maka wani karfe ko wata roba wanda yake tattare da na'ura shine zai rinka taimakonta tana buga jini tana tana kaza sa masa batir ko wani abu a nan fa mutum ya zo yana rayuwa da wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rabbana ya Allah Allah kada ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka ni'imta mu da da jin mu ka kashe mu muna ji ka ɗauki ranmu muna gani ka ɗauki ranmu zuciyar mu lafiyar ta kalau ka ɗauki ranmu dukkan wani na'ura da ke jikin mu yana aiki shine shine addu'an nan da annabi yake Allahumma matti'ina bi asma'ina wa absarina wa ƙuwatina abadan ma a hayaitana ya Allah ka rayar da mu ka ciyar da mu daɗi ka rayar da mu ka yi mana maintaining jin mu kada ya tafi kada kada mutum ya wayi gari wata ran ya zama kurma saboda tsufa ko rayuwa bi asma'ina wa absarina jin mu ya Allah ji ji Allah ka taimake mu mu mutu da cin mu kada mutum ya wayi gari ya zama makaho wata rana saboda dadewa ko saboda larurar rayuwa shine mattaina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina da kuma karfin mu ya Allah ya Allah ka dauki ran mu ka sa mu ta rayuwa har tsufan mu mu zama muna da kazar kazar muna cikin yi maka bauta abadan ma ahyaytana har abada iya rayuwar da mu da zaka yi ya Allah ka duk wannan addu'a da annabi yake yi nam Allah kan iya jarraba mutum a rayuwa kaga mutum bai karisa da idonsa ba Allahu akbar gashi bai mutu ba amma da ƙarshe za a ce wani ya makanci an haƙura kana ji kana gani ka ɗauki sanda ka gwada yanzu an tashi karatu za ka tafi gida ka ɗan rufe idon ka haka ka hana kanka gani ka rufe ido ka ce za ka tafi gida a haka a lokacin za ka gane lalle makaho yana haƙuri duk wani abu da za a gani a ga kyalkyali a ga mai kyau a saka riga a yi a ga mai kyau a saka hula a ga mai kyau a duba madubi a duba waya a yi wane ne makafo fa gaba da yan haramta masa wannan duk nan yanda ka rufe idan ka haka kaga haka a rufe din nan to shi fa haka yake rayuwa bai ganin kowa ba a kunna wuta ya ganta ba a kashewa shi kullum a cikin duhu ne kawai haka in zai tashi sai dai me Allahu akbar ya rab ya rab ya rab ya rab ya rab Allah duk wanda ka raba su da idanuwansu suna musulmi kai musu sakayya da gidan aljanna shi sa manzo Allah ya ce wato duk bawa Allah ya ce bawa na da na raba shi da habibataihi masoyansa abubuwan da yake so idanuwansa guda biyu yayi hakuri ba ni da wani sakayya da zan masa sai dai in ba shi aljanna annabi ya faɗa Allah ya ce duk makaho duk wanda baya gani ya yi haƙuri ya bi Allah akan rashin ganin to sakamakon da Allah zai masa shine mai ya ba shi aljanna in musulmi ne ya yi haƙuri ya bi Allah to haka kunne yanzu ka wayi gari kawai baka jin komai duk kiran sallah ba za ka ji ba duk karatu ba za ka ji ba duk wa'azi ba za ka ji ba muna karatu da kurame suna zuwa darussan da muke da magarba ishayi akwai tafinta da yake fassara musu yake magan ganin kuramen nan wata rana bai zo ba wallahi kamar na yi hawaye malam sun zo sun zo na suna jiran ya zo ina magana kawai sai dai su yi haka ba sa ji suna ta kula da bakin me nake faɗa sai wannan ya ga wannan sai wannan ya ga wannan ba sa ji ga lasfika amma ba sa ji yana shigowa mai musafin ta kawai sai suka fara dariya mana ya zo ya zo yana fara haka haka haka haka sai zama ana tafiya da su yanzu malam za ka iya biyan Allah za ka iya biyan Allah za ka iya biyan Allah ni'imar da ya maka ta ji za ka iya amma ya bar maka gani ya bar maka ji haka san sani din nan wala akwai wanda Allah yake jaraban su ba sa jin kanshi ba sa jin zaki ba sa jin wari ba sa jin komai duk turaren duniyar da zaka sa bai san kasa ba kuma duk abinci da za a yi a ji kanshi baya ji ka duba dadin kanshin miya kanshin abinci shi ba baya ji haka zai ta diban sa kawai baya jin kanshi kuma duk maganin da zai an yi an hakura kawai baya ji shi a haka yake rayuwa zai wanka ya saka riga ya yi kaza turare sai dai sa wani ya ji amma ba shi ya ji ba ba haya fa zai zo ya tsuguna yana ba haya wala ba zai ji warin ba hayar ba kuma da wani zai zo ya tusa ba zai ji ba duk warinta wala ba zai ji ba malam duba yadda Allah yake iya tauye dan adam in ya ga dama to kaji ya dan uwa ya ce shi yana da yar uwarsa ma mai wannan ɗabi'ar kwata-kwata ba ta jin ƙanshi a duniya kuma wani wani wani wani ciwo larura takan iya sa mutum ya kamu da wannan ciwon kawai sai sai jin ƙanshin sai ya tafi daman Allah ne mai kawo shi ai to ya tafiyar da shi to waɗannan waɗannan ba ni sunan shi waɗannan organs ɗin sense organs ɗin nan wato amfaninsu kaɗai a jikin ɗan adam wallahi ba za ka iya lissafawa ba shi sa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku irga ku yi kokarin ku kididdige ni'imomin Allah a tattare da ku ya ku bayan Allah wallahi ba za ku yi ba duba yanzu kafa duba tafiya wannan kafar da kake ganin ta tunda Allah ya ka kake taka ta amma safaya faɗin nan bai taɓa lalacewa ba nan gurin haka ne yanzu tayar mota ka sau nawa kake canja taya tayar mashin ɗin ka sau nawa kake canja tayar keken ka sau nawa kake canja amma tayar kafar ka ka taɓa canja kuma wannan fatar ita ce tun kana jariri Allah ya yi mata wani irin sinadari ko tafiyar kafa kake sai ka shekara ɗari ba ranar za a ce sai an je likita ya bare ta mutu a'a in ta mutu ka mutu ya rab ya rab ya rab ya rab ka ta takawa ka ta takawa ka ta takawa duba hannunka din nan sau nawa kake wanke kullum sai ka wanke ka wanke ka wanke babu ranar da aka ce fatan nan ta cinye saboda tsabar wanki ta samu matsala amma sai ka ga mutum ya kwanta ya iya tashi ya sallah asuba ya ƙi ya ji jam'in sallah azhar a ce Allah ya ce ai abu ya ƙi yi me kai wa Allah ka biya shi wani yana nan yanzu da kafofin suna nan a kumbure ba zai iya tafiya ba ai kaga ana sa sanda ma crutches ai tafiya ko wani crutches ne ma ba ya iya sawa kafar kawai ba za ta ɗauke shi ba ƙarfin kafar da za ta iya ai ai ai ai in ka lura shi ɗan adam da kake gani ba ni sunan shi ai kafarsa ita take ɗaukar nauyinsa gaba ɗaya ai duk kiban mutum da kake gani kaya guda wannan abu ba shi yake ɗaukarsa wannan wannan tafin kafar ita ce za a ajiye ta duk nauyin gaba ɗaya ba shi za an kawo kan skeli zai nuna maka nauyin ba amma ka duba wani irin kasusuwa ne waɗannan Allah ya yi su haka masu bala'in ƙarfi eh kuma dubo ne hikima ta Allah kudura ta ubangiji kashin kafar tafin kafar ba shine kashin da yafi kowane kashi karfi ba kun gane wannan sangalalin naka wannan da za a bare shi ai ya fi shi karfi ai amma duba kashin kafan dukan in ka bare su to rabi nama nama ne haka da dan haka gashi wasu abin nan amma su ne suke ɗaukar nauyin akwai wani magani da kake bata kake yi mata allura kana cusa mata wasu magunguna don ta ƙara lafiya ko ta ƙara ƙarfi ta ƙara kaza babu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha so ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku kaga waɗannan gaba ɗaya waɗannan abubuwan aka haɗe maka su in Allah ya bar maka su lafiya ko bai baka ko kobo ba ya ishe ka amma mu ta wa Allah raki ai ba a bamu ba ai ban mallaki kaza ba ni ban samu kaza ba wannan rayuwar ma kai dai kaza kaza kaza na gaya muku wani wai ya je umra ya je ya dawo har ya samu wadata da rufin asirin ya je umra ya je ya dawo ce to mun je dai mun faffada masa mun gaya masa dai abin da muke bukata har yanzu dai shiru ba za ka ne ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah dan Allah zikiri tasbihi nawa kake wa Allah kullum istighfari nawa kake wa Allah kullum salati annabi nawa kake kullum qur'ani aya nawa kake karantawa kullum in za a yi lissafin keke da keke abinda Allah ya baka ka biya shi amma mutum yana iya tsagiranci ya bude baki ya gaya wa Allah wannan abu to an ce mu yi dai mun yi an ce mu yi addu'a an ce mu yi amsani mun dai mun dai gaya masa muna jira kuma mu ga me zai faru wai Allah ake gaya wannan dan adam ke shi yasa dan Allah ya kashe ka lokacin da ya ga dama ba wanda isa ya tambaye shi ya kashe kai yanzu in ya ga dama ya illata kai yanzu ko gobe in ya ga dama la yusal amma yaf'al wa hum yusalun ba wanda isa ya tambaye Allah akan abin da yi kayan sa ne shi ya halicce ka shi yayi ka in ya ga dama ya yi maka kaza in ya ga dama ya maka kaza sauransu to waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu ya koyan uwana su ne abubuwan da ake cewa mutum ya rinka duba halittarsa sai ya ƙara imani da Allah ko ba a jama aya ba ko ba a jama hadisi ba abin da ke jikinka kawai ya ishe ka ya nuna cewa lalle Allah ya gama yi maka bauta dan adam me yasa bai zai zo ba mimma khuliqa Allah ya ce ka duba mimma khuliqa da me aka halice ka khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib yace innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir da ruwa ne aka halice ka digon mani ruwa ka duba asalinka amma ka duba yau dagawar da kake yi mutum bai da amfani a duniya idan bai bi Allah ba ba ka da amfani in baka bautar Allah ka zama samuwarka a duniya bai zama maka alheri ba kuma duk wanda yake kiyasin samunsa da rashinsa akan Allah yana son sa ne ko baya son sa to shi ma ya kuskure hanya ai maganar samun abun duniya ka samu ne Allah yana son ka kuskure ne a ce ai Allah yana son wani shi sa ya tara masa kaza to sai ya hana mumini mu a wajen mu Allah ya fi son mai imani mumini to sai mumini ya zauna cikin talauci da rashi sai kuma ya ba wa kafiri duniya to shikenan sai mu ce Allah ya fi son kafirin a'a ai babbar soyayya shine ka mutu ka shiga aljanna babbar soyayya ga Allah gare ka shine ya dora ka a hanya ta daidai ta kwarai to kuma malamai suka ce ba a so mutum ya kai wannan arzalil umuri din har ya kai ga abubuwansa su canja ya zo ya koma baya Allah dai ya tsare wa mutum rayuwarsa ko da ya kai wannan shekarun to ya tsare masa komai nasa ya zama daidai قال حدثنا موسى بن إسماعيل كن غاني دي بيانكو قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور daga shu'aib an anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u kaji annabi rahama ya kasance yana yin addu'a a'udhu bika min al-bukhl wal kasali wa arzali al-umuri wa adhab al-qabri wa fitnati ad-dajjali wa fitnati al-mahya wal mamati Musa ibn Ismail Tabuzaki malamin Imam al-Bukhari Harun ibn Musa Abu Abdullahi al-Awar An-Nahwi mutumin Basra Shu'aib shine ibn al wato Shu'aib ibn al-Habhab haka ake ce shi Shu'aib ibn al-Habhab daga Anas almajirin Anas ne Anas ibn Malik yace ya ruwaito annabi yana yin addu'a irin waɗannan addu'o'i musulmi su haddace irin wannan addu'o'i saboda muhimmancinsu duk waɗannan abun ƙi ne gaba ɗaya ba a so ba wa isfantu da su na farko a'udhu bika min al-bukhli a wata riwayar Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli ya rabbi ya Allah ka raba ni da rowa al-bukhl fi huquqil mali kenan rowa a cikin hakkoki na dukiya mutum ya zama yana da rowa Allah ya bashi arziki ya bashi dukiya amma marowaci ne baya iya bawa wani wani baya iya amfanuwa da abin da ya bashi masifa ce Allah ya tara maka dukiya kuma ba a iya cin moriyarka me amfanin dukiya wani bai amfana da ita ba dukiya tana da daɗi ne bayan ya tara maka ka cire ka ba wannan ka ba wannan ka yi wannan ka yi wannan to shine dukiya arziki mai daɗi mai albarka amma yana daga cin musibar da take damu mu Allah ya jarrabe ka kai rinka yi wa kanka da kanka rowa wani fa yayi abin da zai amfani kansa ma bai zai ba kamar misali ga dukiya Allah ya tara mai ga mugun ciwo yana barsa amma baya iya cire kuɗi ya sai magani ko ya je asibiti ko ga yunwa ga talauci yana tunkarinsa a gida yana ta tara dukiya yana da ita a ajiye amma ba zai iya ciyar da kansa mai kyau ba ba zai iya ciyar da 'ya'yansa da iyalinsa ba ba zai iya gyara wurin zamansa ba da zai zauna wannan zaman duniyar temporary ga dukiya Allah ya tara ma ba zai iya inganta rayuwarsa ya zauna a wuri mai kyau ya ji amfanin dukiyarsa ba ba zai iya hawa abin hawa mai kyau ya ji daɗi ya ce alhamdulillah ba ba zai ba yana nan yana tara su masifa kenan idan Allah ya hana shi ya zama mai ya'us ya zama mai suka ya zama mai zargi in Allah bai bashi ba to kuma Allah ya bashi yana tarawa yanzu wannan duk na gaya muku duk akwai mutane da sun sufanta da wannan dabi'ar me amfanin mutum ya samu dukiya iyalinsa ba su amfanuwa da ita me amfanin ta ‘ya'yanka ba su ci ba, iyalinka ba su ci ba, iyayenka ba su amfana ba, danginka ba su amfana ba, sai dai kawai son a ce kai mai kuɗi ne ko mai hali ne kai. Me amfanin kana da shi na kusa da kai bai amfana ba, me amfani ina za ka kai su. Akwai wanda ya tafi kabari da kuɗinsa? Akwai wanda ya ja gidajensa da kadarorinsa ya tafi da su? So amfanin kuɗi kawai ka cika more su. Ka gode wa Allah ya baka kayi kasuwa amma ka karya kashi in ka samu. Ƙwarai kuwa, Allah kuwa matukar Allah ya baka haƙorin kare kashin nan je ka sai nama mai kyau wal man harama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq samu rigarka mai kyau ka saka fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith cire kudi ka saya mutuncin ka ne gyara makwancin ka sosai ka inganta shi kai bacci mai lafiya wurin kwanciya mai kyau arzikin ka ne halal kuma kana taimakon mutane shi ne rayuwa mai daɗi haka zo ana ta tara ana ta tara ana tara kwanakin ka yana tafiya kana da tara kwanaki yana tafiya kana haka ake zo a dauke su sai mutum ya mutu yana tsakiyar tara su ya mutu ya tafiya ba su a banza tsohuwar ka bata amfana da kai ba tsohuwa tsohuwa wanda ita ce sababin zuwan ka duniya babanka yana cikin matsi ga dukiya kana da ita amma tsohon ka yana wahala iyalinka suna cikin matsi kaga mutum attajiri mawadaci mai yalwa amma wallahi malam naira ɗari biyu sai ta gagari yaransa ko ta gagari matarsa baya yi stingy ne bai bayarwa annabi ya ce Allah karama mu da ruwa kun ga ruwan nan al'umma guda Allah ya halaka saboda ruwa kuma in shaida muku duk wanda baya iya yi wa iyalinsa to bai zai yi wa Allah ba bai zai yi wa kansa ba kuma bai zai yi wa Allah ba to wanda ya zama dole ma a kansa ya dauki nauyin su wanda suke gidansa baya iya musu ya zai je kai masallaci ko ya zai je wani aiki Allah bai zai iya yi ba wani yazo yana ta magana yanzu ka duba alhaji ne kaza kaza kaza wane ne wane ne Allah ya bashi amma bai zai kaza bai zai kaza ba nace ai mutane ba su gane Allah ba ne da sun gane shi da sun huta ai Allah yana iya tara maka dukiyar ta banza ga ta amma wallahi hana ka aikin alheri da ita buta wallahi ba za ka iya saya a masallaci kai ba buta shedan bai zai barka ba kana daga daga kai karkai kawai gani kake asara ne annabi ya ce Allah ya raba mu da rowa shi yasa aka ce manzo Allah mai kyauta ne yuti ata man la yakhsha al-faqra annabi yana bada kyautar irin wanda baya jin tsoron talauci baya jin tsoron Allah zai rage shi saki yake yi kawai kana ajwadan nas shi yafi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakun fi ramadan mafi kyautar manzon Allah a watan ramadan bazawa yake kawai ta saki kawai ramadan duk abin da yazo hannunsa kawai fi ya wutar da shi kawai a bayar saboda watan kyauta ne watan isani ne ya ba wani raƙuma iya ganinka daga nan iya inda idanka zai nuna ma raƙuma ne na baitul mali kawai wani mutum wata rana kamar almara ya zo yana neman taimako annabi ya ce ka kora waɗannan ka tabbata su ya ce ya ce na ce ka kora ya ce sai ya ce ya rasu da kada ya mun izgilanci ya ce izgilanci kuma tafi da su haka ya kora su ai mutumin nan yana zuwa bakin gari tukun ya fakin ya fara shiga gari ya ce jama'a a ji a imani ai kwarai da gaske akwai wanda fa baya bukata aya ko hadisi haka za ka yi kawai kai ga miga masa Allah wai wai wai wani bawan Allah ne yana tare da wani wani wani makocinsa wani inyamuri wani kafiri haka abin nan kullum yana kyautata masa ya masa hidima kai mai kayan abinci bai taba ce masa ka ce la ilaha illallah ba na farko dai tukunna wata ran yamurin nan da aka yi masa haihuwa sai ce ɗansa sunansa sunan alaji ne ya fara yi wa alaji ta kwara tukunna alaji ya ce to tukuna ma da saura ya ci gaba da hidima bai taba ce masa ka musulunta ka bi Allah ka yi kaza ba a makotaka ne hidima kawai yake masa ya ga yana da yan uwa arna yana da kaza yana da kaza yana da kaza ba sa yi masa wata rana da kansa ya zo ce alaji ina so zan musulunta ya ce to haka musulunta wani ne yawa wazi ya ce a ya ce na yadda addini wannan naku gaskiya ne kana taimako na kana taimako na na sani wannan addini ne ya ce ka taimaka min ya ce kwarai kuwa ya ba shi kalma kawai zan ce ya wuce tuntuni ya zama musulmi wallahi wani ya zo makocinsa ne shi ma kafiri ne babba ne a cikin kafiran shi har isra'ila ma yake tafiya ya ce bari zan yi maganinsa bini-bini duk inda ya zo wani abin alheri zai bayar unguwa sai ya kai gidan wannan mutumin amma fa maƙiyin Allah ne yana faɗa da musulunci da shi da iyalinsa da komai sai ciwo ya kama shi ku ji wannan labarin saboda kyautatawa tana da daɗi ciwo ya kama wannan makocin nasa arme wannan duk ƴan uwansa suka guje shi baya iya fita sai asibiti wannan makocin shi yake sa a dauke shi a kai shi wasu suna ta magana ka duba yana daukan arne yana kai shi asibiti duba yana ta kashe kudin sa akan wani arne kana ta wahala yace a a ku bari ku bari ite mai hidima ite mai hidima da karshe dai ya yadda shi wannan arne ya yadda ba zai miƙe ba ka san akwai ciwon da in ya riga ya kwantar da kai to sai dai ka fara ya za a yi to shi kuma arne ne amma ya yadda zai musulunta a ya yadda ba zai warke ba sai wata rana shi attajirin ya zo masa sai ya ce alaji addini naka wannan ya burge ni ya ce haka ne ko ce a ƙwarai ya ce na yadda da musulunci ina so zan musulunta amma ina jin tsoron yan uwana za su kashe ni a wannan yanayin da nake ciki na mutu mata na ma wannan za ta kashe ni za su haɗu da ‘ya'yana za su kashe ni don haka ba zan musulunta ba amma na yadda da addini ya ce ka musulunta ba kuma ya ce a'a za su kashe ni I know them very well they will kill me ce one day they will kill me I know that ya ce amma ina so gaya ma in na mutu don Allah ka kula da iyalina in na mutu wannan abin da kake yi min ka ci gaba da yi wa matana da yayana ka ci gaba da yi ya ce to ba laifi yana da ‘ya'ya kantan kantan malam a lokacin da yake ba da taimakon ‘ya'yan ba sa so suna ganin ai yaudarar su zai haka kuma ya faɗi ya mutu bai musuluntan ba kuma ya ci gaba da hidimar to a takaicen takaice aka ramu kallawo sai da aka wayi gari wannan matar ta ce za ta musulunta ta ki musulunta ta ce kwarai kuwa ba ki karma ba damuwa ta ce za ta musulunta kuma ta convincing yayan ta ce duk musulunta suka musulunta sai ce ni kuma tun da kin musulunta ni kuma zan aure ki ba mamora a jikinta ba komai wallahi dai ya faranta mata ka san me yasa ce zai aure ta ya ci gaba da wannan hidimar tana karban kalma yaran suka karba eh ka ta da barazana yan uwanta ya bata kwaba kawai aka daura masa aure da ita ya ci gaba da zuwa gidan yana kula da ita ya ce tab amma ka yi jihadi ya ka gani to yana wato Allah Allah mai iko Allah karim Allah mun gode maka malam ni dai sakona yan uwana ba abu mai daɗi irin mu ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah karba mu da kasala kun san me kasala me kasala an san kasala alkasalu a larabci kasala da hausa ita kasala ba ciwo ba ne wato ka iya cewa shagwaba ko ka ce wato mutum lafiyarsa kalau yawwa lalaci ko ragwanci lafiyarsa kalau gashi nan ana tashi a yi sallar nafila kawai sai ji shi bai zai yi ba a'a ciwo ne a'a uzuri ne a'a wani guri zaka je a'a gashi yana zaune ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ba zai yi ba kasala kenan bai da wani uzuri gashi nan dare ya yi ya farka ya gani lafiya lau ga ruwan alwala ga abin sallah ga komai wala sai ya ƙi har lokacin ya wuce yana ji an kira sallah ya yi alwala ya tashi ya motsa jikinsa ya je ya sallah ba zai yi ba to shine alkasalu masifa ce kana da ikon yin abu ka ƙi yi da gangan kuma biduni ayi uzur kasala kabu dan malik yace an zo za a tafi yakin tabuka aka tattara aka hau za a tafi ina ta tunani in je ne kukan na je yace ina da abin hawa ina da wadata ina da lafiya ina da abinci ina da kaza yace ban ma taba samun wadata ba irin sama da lokacin da za je yakin tabukan nan yace wallahi ina kallo annabi ya kama hanya ya tafi ban bi shi ba kasala tab aiko aiko ka abu ya ji jiki ai yace sai na ji a raina ai wannan yawan mutanen ma an je ma annabi ma bai zai gane ban je ba ai saboda dawa aka tafi to da yawa aka tafi ka abu ka bi mana ka shiga kai ma ya ƙi tafiya kasala ta hana shi ya ce wallahi ana dira a filin tabuka kawai annabi ya juya haka ya ce aina ka abu bin malik ka ji wani ikon Allah shi a tsammanin sai ce ba wani marubuci da isa rubuta adadin mutanen da suka je yakin nan ko wani littafi ya ce kuma ban taɓa tunanin annabi ma zai tuno saboda ribubin jama'a ba zai ma tuno ne ce ina nake ba wallahi ana dira abin da annabi ya fara tambaya aina ka abu bin malik ina ka abu duba ai baya nan baya nan Allah da ikonsa sai aka zo kuma ba a yi yakin ba annabi ya dawo yace yana so duk wanda bai je yaki bai zo ba da uzuri me yasa bai je ba saboda tafiya yakin kana lafiya a lokacin dole ne sai dai munafiki yake zuwa masu uzuri suka ba annabi ya karba wanda za su yi ƙaryan su munafikai suka zo suka yi ta ƙarya duk kuma daman Allah ya sanar da shi wasu ya san su ce je ka kabu ya ce na gani yanzu in masa ƙarya Allah ya tona mun asiri mutumin da ake masa wahayi yace lafiya ta kalau na zuwa wannan yakin annabi ya zo masallaci ya zauna yana sauraron mutane sai ga ka ce me ana ka je yaki yakin da fa ba a yi shi ba sai ce ya rasulullahi wallahi da na zauna gaban wani ba kai ba ina da zaƙin baki da fasaha da basirar da zan iya fure in fitar da kaina in baka uzuri in tafi amma na san in na gaya maka wani abu na akasi to Allah zai tona asirina ya ya manzon Allah ban da wani uzuri haka kullun na kina ce annabi ce tashi ka tafi sai Allah ya yanke hukunci akan ka ya fara buga doka tukuni ce jama'a kar wanda ya sake kula ka abu kula shi ko me in yi ma magana in zai yi sau dubu magana kar a kula shi azabu farko da aka fara yi masa kenan ai kwarai kwarai gaske kuma kaga biyayya akram kalla kaga sabbai da bin annabi ka san duk garin Madina nan ba mai mai magana wallahi tab annabi ya faɗa mutum ya isa ya tsallaka kai mai magana mana ka sha mamaki haka zai zo ya sallama ko kula shi ba a yi a ɗaga kai a kalle shi ba a yi ya ce to bari in tafi kasuwa ai kasuwa kuma wurin jama'a ne aka zo kasuwa ya shiga kasuwa ya ga gama zagaye a kasuwa ya je ya taya kaya a ki kula shi ashe labari ya kai har na ƙauyuka ya ce wannan wani irin bala'i ne wannan wace irin musiba ce wannan kowa ya ki kula shi yana nan sai ga takarda aiko masa daga wani sarki ba musulmi ba maliku ghassan yace na ji labarin abin da muhammadu ya maka sahibanka ina shaida maka Allah bai kuntata maka ba falhaq bina nuwasi ka rabu da shi ka zo nan mu taimaka maka ka rabu da muhammadu yace kaga wani sabon bala'i kuma yace yanzu ni ka abu ni ne ni sahabin annabi har an kai ga kafiri yana sha'awata kafiri yace in rabu da annabi in zo wajensa ni ya ce ne na ƙone wannan takardar mala ya sha wahala sosai ka abu ya sha wahala ya wahala sosai ta kai ga yace zai zo masallaci annabi yana zaune yana ganawa da mutane idan ya zo sai zo kusa da annabi sai kabbara sallah yana sallah sai annabi ya haka ko kallon inda yake ba zai ba yace sai in tashi sai in dawo can din inda yake kalla in zo in zauna sai annabi ya haka amma yana magana fa da kowa ido ma ya hada da ka abu bai ba na kawo muku wannan kisa ne dan na nuna muku wallahi kasala takan halakar da mutum ana so ka zama mai kazar kazar ibada ai ita yau mai amfanin gangan jiki in baka bautar da shi ga Allah ba mai amfani azumi ana yi litinin alhamis lafiya lau kana da abun buɗe baki da na sahur ka ɗauki azumin ka kar ka ce aka za ka za ka ɗauki azumi wataƙila baka da shekaru masu yawa wataƙila baka da kwanaki masu yawa yi ƙoƙari ka ci moriyar kwanakinka to amma kasala wala sai hana mutum me yasa baka azumin litinin alhamis wallahi haka kawai eh ba zai yi ba ba zai yi ba ba uzuri kawai Allah karma mu da kasala to sai ya faɗi wa arzalil umuri wannan arzalil umur ɗin shine wanda na yi muku bayani shine alkharaf kenan kibaru sinni arzalil umur yurisu naqsal aql kaiwa arzalil umur yakan sa tawayar hankali wa takhabutir ra'ayi mutum ya zama bai da wani ra'ayi tsayayye yana ta shirme haka halinsa ya zama mummuna to ka nemi Allah raba ka da fadawa arzalil umuri shi ne ce muku annabi yana roƙon kada Allah ya kai shi matsayin arzalil umuri wannan yanayin shekarun haka in kana son ma ka dade a duniya ka bi hankali haka je kai ta addu'ar ka dade ka dade ka dade in baka nemi saiti a ƙarshe ba wallahi a dadar da kai ka zo gaba ɗaya kuma al'amuran ka su lalace hankalin ya tabu ka wahal da wanda suke tare da kai kai ba kawowa kake yi ba sai cinyewa sai wasu yara suka ce babansu mutumin nan ya ƙi mutuwa wallahi fitina ke da ga Allah kiyaye mu a ce wai ɗanka yana burin ina ma ka mutu ya huta akwai wanda fa ya mutu fa zuwa akai ana murna to alhamdulillah kai alhamdulillah ai an wahala yau shekara kaza a kwance sai dai a daga a kwantar ranar da aka ce tsohuwan nan ta mutu malam ana dai masu kuka na kuka amma su su majinyatan masu wahalan suna falillahi alhamdu wal minna saboda an ji jiki to kaga me amfanin ka kai irin wannan shekarun da za a yi ta wahala kai ba sallah ba kai ba azumi ba kai ba lafiya ba kai ba hankali ba ka ta kashi wa mutane da fitsari sai an dura maka koko sai an dura maka za sai amana ai wanda ka roki Allah Allah ya saka cika da imani kai kyakkyawan mutuwa a zo shekarunka suna ta tafiya a zo a lissafa ma wani lokacin da baka yi komai ba ga Allah sai ce to min fitnatil alqabar ko azabil qabri ne ko Allah ka raba mu da azabul qabri Allah kiyaye mu da azabul qabri shine bayan an mutu an kwanta a wannan rami jama'a akwai azaba azaba ga wanda ya saba wa Allah akwai kuma ni'ima ga wanda ya bi Allah wannan ramin na kabari ko dai a samu alheri ko a samu sharri kuma duk wanda ka binne shi a wannan ramin kabari dole ɗayan biyu ne ko dai yana jin daɗi ko yana cikin matsala shi yasa annabi kullun kafin a je wannan gida ake neman Allah ya kare mu da fitinar da ke ciki Allah na tuba akramka Allah ko ba a yi maka azaba ba ko ba a ce ma komai ba aka barka a wannan ramin matsatsi bai ishe ka dashi hankali ba a ce ma ba a dake ka ba ba a maka komai ba a wannan ramin kawai zaka zauna ba juyawa bai ishe ka masifa ba a ce a dawo maka da ranka a wannan wurin kuma duk wanda ya mutu fa sai an dawo mai da ransa haka annabi ya faɗa kuna binne shi wa tawalla anhu ashabuhu yan uwansa sun juya sun tafi wallahi za a dawo mai da ransa hatta innahu la yasma qar'an alihim annabi yace wallahi mamacin nan za a dawo mai da ransa zai ji karan takalman waɗanda suka binne suna tafiya din ana to Allah ji kansa Allah ya fi masa kana ji a lokacin za a fara maka lissafi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah astaghfirullah ya Allah Allah karim wa min fitnatid dajjal Allah karba mu da shafin dujal shafan dujal imani kuma da azabar kabari da ni'imar kabari kuma dole ne kuma ka yadda akwai wannan abu dole ne duk wanda bai yadda akwai azabar kabari ba ko ni'imar kabari ba to shi kuma imaninsa bai yi ba kisa aka ce wal imanu bihi wajibun imani da samuwar azaba a kabari ko ni'ima a kabari wajibi ne dole ne akwai fitnatul dajjal wata halitta ce ita kuma dajjal annabi yana yin huduba abi umama yake cewa ruwayar abu dawud da ibn majah manzo Allah ya huduba yake cewa annahu lam takun fitnatun fil ardi منذ ذرى الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال أي باب وتفتنة أكرمك الله da take a bayan ƙasa tun da Allah ya shuka ɗan adam babu wata fitina ta bala'i irin fitinar dujal haka annabi ya faɗa duk wata fitina da kake tsammanin dan adam yana bi tana bi ta kansa to bata kai ta dujal ba kada Allah ya kai ka lokacin bayyanar dujal saboda tana share mutane da yawa annabi ya tsoratar da mutane su ji tsoron Allah su nemi Allah ya kare su da shafan dujal wata halitta ce da za ta zo a ƙarshen zamani mutum ne da sifofinsa annabi ya yi bayani amma fa zai halakar da mutane yana da wutarsa ta ƙarya yana da aljannarsa ta ƙarya ka bi shi ya sa ka aljannarsa ta ƙarya in kwaɗayi ya ɗauki hankalinka ka saba masa ya sa ka a wutarsa ta ƙarya kuma za ka ga wutar zahira annabi ya ce duk wanda ya saba wa dujal ya jefa shi a wutarsa to ya shiga aljannar Allah kenan duk wanda ko ya bi dujal dujal ya sa shi a aljannarsa ta nan duniya to ya shiga wutar Allah kenan kuma ba inda ba zai je ba a duniya in ya zo a kwana arba'in zai zagaye duniya duka banda makka da madina ita ma makka da madina mala'iku ne za su hana shiga Allah zai kafa mala'iku ya ce ku riƙe makami ku kewaye kar ku bari ya shiga to yaya raban dujal a makka da madina su kuma rabansa in sun ji labari sai sun fita sun je kallo daga fitarsu kuma zai kwashe su ya tafi da su amma makka da madina albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai dujal bai zai shiga ba zai zo ya kokarin ya shiga zai tarar da mala'iku da takwabi a hannunsu sai ya ja da baya sai ya ja da mala'iku amma ba wani garin da bai zai je ba hannun garin su ya zo ko ina wallahi haka annabi ya ce babu wani guri da dan adam ya taka ya rayu ba ce sai dujal ya wai wai wai wai har gadan kai Allah ya tsare mu da shi to shi yasa kaga wani wani roƙon nisan kwanan fa ina ga maka biya hankali fa Allah wani roƙon nisan kwanan ka bi a hankali kaga dai ko dujal baka haɗu da shi ba shekaru kawai in suka yi maka yawa zaka waye gari zaka zama baka da relevance kaya ne kurin zaka zama to kai kokari ka amfana lokacinka ka shirya mutuwa kuma za a tafi za a je a haɗu la ilaha illallah wa min fitnatil mahya wal mamat na ƙarshe annabi ya ce ya rabbana ka raba mu da fitinar rayuwa ka raba mu da fitinar mutuwa duk wata fitina a zamanin rayuwa ka kare mu duk wata fitina a zamanin mutuwa farkon cire ran dan adam akwai fitina malam zaran ran dan adam an ce dan adam yana gamuwa da tashin hankali wanda bai tafi a sa'a ba idan an zo cire ransa azaba fiye da yadda kake daga zariran min awwalin naz'i suke cewa akwai waɗanda ran ba zai fita ba za su zo za a ciri ran za su tarkici da mala'ika mutuwa shi baya so a cire masa ransa ana ja yana ja mala'iku za su zo da su da mala'ikan mutuwa da shi da masu taimaka masa basitu aidihim sun shimfida hannayensu ga wannan mutumin da zai mutu akhriju anfusakum fitar da ran fitar da shi daga jikin ka kanan ka ya kare al yawma tajzawna azabal huni to fitina ta farko ba mutuwa kenan a lokacin mutuwa yau za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci shine azabal hun ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq saboda girman kai da kuka yi a bayan kasa ba tare da haƙi ba wani yana wahala idan za a cire ransa wani kuma cikin sauki cikin bacci ake fitar mai yanda ka san ana zari zare ko gashi a cikin gari kwababban gari a zare shi put haka za a cire masa ransa amma fa annabi ma ya faɗa ya ce jama'a mutuwa tana da ɗaci mutuwa tana da ɗaci mutuwa ba ta da daɗi fitina in an ce fitina shine jarraba alimtihan wal iktibar to amma a nan gurin abin da ake nufi shine wani abin da mutum baya so ya rinka gamuwa da shi to menene fitinatul mahaya fitinar rayuwa wallahi malam akwai wanda da ka ganshi ba sai ka dogon turanci ba ka san yana cikin fitinar rayuwa kana ganin suka ce tab wannan ya shiga fitinar rayuwa bala'i da fitintinu da mutum zai tara wa kansa fitnatul mahaya abubuwan da zai faru wa dan adam rayuwarsa fitinuwa da duniya fitinuwa da sha'awar duniya kaga mutum gaba ɗaya duniya ya runguma bai tunanin Allah ya shiga cikin fitnatul mahaya shi ba a masa magana Allah shi ne rashin gaskiya shi ne cin amana shi ne haram duk wani abin da ake yi na sabon Allah yana yi wani yake gaya mai ya ce malam ba wani abu na barna da ban yi ba duk wani zunubi da za ka faɗa ya ce ya yi kisan kai ya yi shirka ya yi sata ya yi zina ya yi luwaɗi ya sha giya ya sha wewe ya yi fashi ya yi mai duk abin da ake yi na rashin mutunci ya ce duk ya yi kaga mutum ya shiga irin waɗannan abubuwa ko fitintinu daga can ya fada nan daga nan ya fada a tozarta shi a nan a wulakanta shi a nan baya jin daɗi iyalinsa fitinatul mahaya kenan malam kai ta fada cikin rikici kai ne can kai ne can kai ne can bala ai kala kala wallahi kai ta addu'a Allah raba ka da fitnatul mahaya al iftitanu bid dunya babban abin da ya fi haɗari ya fitinatul mahaya shi ne amrul khatima ƙarshen mutum ƙarshen mutum ya yi muni ya yi mummunan mutuwa akwai wanda kawai fa in ya mutu kawai sai dai ku je ku binne shi an ce Allah ji kansa ya ce tof kayya ana ce Allah ji kansa amma sai ka dana kayya an dai binne shi kawai an tura shi an turbuɗe an tafi to sai fitinar fitinar ba sunan shi ƙarshen rayuwa mutum ya zo ya mummunar mutuwa kwanan nan wani yaro ya kira ni yana tambayin wai wani abokinsu wai wallahi malam an samu fa matsala na ce me matsala ce wallahi malam abokinmu ne malam ka ce wallahi malam ya mutu ba kyau baya sallah yana cikin giya ma yana maye ya mutu ce wallahi malam bai san zai mutu ba yanzu malam ya za a yi na ce to ya za a yi shi kenan ya mutu mana ce wala ba abinda ba a gaya masa ba amma ina tsautsayi ya kawo masa mutuwa me ya faru wani abu ne ya faru wani ya kashe shi a banza a lokacin ma tunani ake wai ko a mai sallah ko ba za a yi wani cewa tunda yana da awar shi musulmi ne sai a samu irinsa irinsa yan kwaya mashaya su je su masa sallah amma babban mutum mai daraja limami kar ya je masa sallah wannan mutumin shi ma da akwai matsala ko nace babba kuwa kaga wannan ta goce masa bai ci sa ba sai dai wani abu na Allah kuma kawai yawwa ya ce wallahi baya sallah malam dariya ma yake in kace ya sallah dariya yake ya mutu la ilaha illallah sai fitnatul mamat fitnar wato mutuwa na farko daga cikin fitinar mutuwa bayan mutuwa shine tambayoyin mala'iku malam duk wanda ya shiga kabari akwai tambaya to hadari tashin hankali ka zo ka ga mala'ikan da baka taba gani ba ya zo ya ritsa kai fara maka tambayoyi wannan labarin da ake baka a duniya ka ga ga ka ga mala'iku suna maka tambayoyi wannan fitina ce ba karama ba kuma malamai suka ce as-su'alu waqi'un la mahala tambayar kabari sai an yi ta ba makawa sai dai wanda ya mutu ranar juma'a wanda Allah ya taimake shi ya mutu ranar juma'a shi kan ya tsallake tambayar kabari ya rahman Allah kai mana arzikin mutuwa yau mul juma'a ce ko da za a maka tambayar ka ci amsar to gwanda fakar a tambaye ka ai kwarai da gaske to wannan kaga baiwa ce ga wanda Allah ya masa arziki ya taimake shi in dai yana musulmi da tauhidi ba mushriki ba in dai yana musulmi da tauhidi ya mutu ranar juma'a to ku masa murna na'am za ku je ta'aziyya za ku ce Allah ya ji kansa amma in Allah ya so yadda ba za a mai tambayar kabari ba man mata yawmul jumu'a jumu'a umila min fitnatil qabr haka annabi ya ce duk wanda ya mutu ranar juma'a an amintar da shi daga fitinar kabari to tambayar nan ta kabari tana cikin fitina kuma daga tambayar nan ne ake take gadar da azaba ko take gadar da jin daɗi amsa tambayar lafiya to ta gadar maka da ni'ima kin amsa ta ta gadar maka da nikima an gane ko azaba idan an tambaye mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum duk akwai amsoshin su mutum zai bayar zai bayar zai bayar zai bayar sai mala'ikun sai su ce da shi to muna maka murna sai a buɗe masa gidan wuta daga kafar allura haka annabi ya ce dan ramin bifa allura bai ga wuta tana cin kanta da kanta ya yunkura zai gudu a wannan ramin kabarin sai su ce zauna Allah ya kubutar da kai daga wannan gidan gidansa ne na wuta za a nuna ma a ce ga ɗakin ka nan da baka amsa tambayoyin nan na ba da nan zaka tafi sai a rufe masa sai a yaye masa labule iya bai fi kafar allura ba sai ya ga gidan aljanna ni'imar aljanna sai rinka funko masa sai ya yunkura zai tafi aka ce ka zauna ka jira wannan shine makwancinka sai su ce da shi to nam salihan ka yi ta bacci hankalinka a kwance har Allah ta shi kiyama sai a rinka turo masa sallarsa karatun ƙur'aninsa sadakarsa ayyukan alherinsa sai su rinka zuwa suna yi masa hira Allah azurta mu da aikata aikin alheri haka annabi ya ce ayyukan alherin da mutum ya yi su ne za su zamanto masa abokanan hira a kabari tun daga mutuwarsa har tashi alƙiyama shi sa mutum ya yi alheri ka yawaita yin alheri alherin ka yafi sharrin ka yawa malam kaga aikin alheri tun daga kabari zai fara ceton ka ko wani abin kamanta da shi kuma annabi ya ce za a kawo maka shi a sifar wata halitta mai ban sha'awa mutum zai ce wannan ko wane ne sai mala'iku su ce ai wannan sallar ka ce ai ai azumin da kai ne ai wannan sadakar da kai ai wannan aikin alherin da kai ne ai shine Allah ya maka maka ka su yi ta hira manzo Allah ya ce za a buɗa masa wannan kabarin maddal basari iya ganin idan shi ya wala ya sakata ya wala wannan fa tun kafin a tada kiyama a yi lissafi ya jama'a amma in bai ci ba in dan wuta ne ko alkafir ko alfasik annabi ya ce sa'a abin ya munana za a bude masa aljanna zai yunkura ce ai baka ci bai da ka ci da nan za ka shiga amma ga gidanka na a bude mai gidansa na wuta ihu ya kara daga nan kuma sai a turo masa abubuwan ban tsoro da firgici da tashin hankali duk barnar da ya shi ne za a canja masa su zama macizai su zama aljanu su zama wani abin tsoro su zama wani dodo su zama wata fitina wala haka zai ta zama shi ne rayuwar barzakun da ake faɗa ga azaba da yake gamuwa da ita duka annabi ya ce mala'iku za su fara mai shegen duka da gudumar wuta duk yana cikin hadisi malam duka yana kara yana kuka annabi ya ce da ɗan adam zai ji wannan ƙarar da duk sai sun mutu sai kawai ta ganin wannan abin tsoron ya ce wannan ko me wannan abin tashi hankali a ce ai barnar da kai ne zinar da kai ne satar da kai luwaɗin da kai rashin gaskiyar da kai cin amanar da kai saba wa iyayen da kai wane ne ɗin da kai tarkacen da ka aikata ne shine gashi nan za ka tarar da shi annabi ya ce haka zai ta zama ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin alkiyama jama'a wannan shine hoto surar rayuwar kabari ba ta da daɗi in aka kuskure tana da daɗi in an ci sa'a Allahumma ya Allah ka kubutar da mu daga azabar kabari ka ba mu ni'imar kabari subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh